Aminci ya tabbata gare ku masu sauraro ko masu kallon MI3 TV. Kamar yadda dai kuka sani cewa MI3 TV tana kawo muku labarin da dumi-duminsa na masana'antar Kannywood, abinda yake faru a cikinta da kuma wajen Kannywood. To masu kallon MI3 TV kuma masoyan MI3 TV, muna godiya ta musamman da haɗin kan da kuka bada na kallon abubuwan da muke sanya muku a cikin shafinmu wato MI3 TV akan YouTube channel. Baya muna kan karanta muku littafin farar zuciya, godiya ta musamman, godiya ta musamman muna muku godiya, godiya kuma ta musamman na ban girma masoyan MI3 TV kuma masu kallon MI3 TV. Idan kai sabo ne ka danna subscribe ko ki danna subscribe don samun labarin da dume-dumen su na masana'antar Kannywood cikinta da wajenta. Haka nan ma muna kawo muku littafin Farar Zuciya